وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka na sultan ibrahim na sultan sa'ad abubakar da ke a nan ungo gwiwa locust a jihar sokoto inda muke karatun na'am a nan ungo gwiwa locust a jihar sokoto inda muke karatun tasirin alkurani ba ga ta haka mu jira ilu ba da wasu fa bane kuma inda muke karatun tafsirin alkurani mai girma a kowace rana cikin kuma watan ramadan yau larba uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijirar manzo allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina kuma muna nan cikin suratul qaha yau za mu tashi aya ta ɗari da da talatin biyu wa amur ahlaka bis salati ولا تحرم عليها لا نسألك رزقا Allah ta ta'ala ya ci gaba da cewa Annabi sallallahu alaihi yana bashi hakuri game da abin da kahirai kai mai na izgili da kalmomin da basu dace ba yace bai kai dai wa amur ahlaka bis salati was sabir alaiha ka umuci iyalanka da sallah kuma ku yi hakuri da ita da Allah ya ci wa amur ahlaka mala yace ai ahla baitika wa ahla dinika ai atba'aka wa ummataka ka umarci iyalan gidanka da ma'abuta addinin ka madiyanka da zai da sallah babu wata wasiya da wani yawa wani wanda ta wuce zai da sallah Za ka umurni da zai da sallah Allah ya ce mu yi umurni ga iyalanmu da zai da sallah sannan wasabir alaiha ku yi haƙuri akan haka domin sallah tana buƙatar sai an yi haƙuri domin kullum ake kullum sai an yi sallah ita da yi ibadar da kullum ne aka yi azumi ga yi muna ciki daga shekara ta shekara na wajen ciki zuwa zakka sai Allah ya baka dukiya sai shekara ta zo zo aikin hajji so ɗaya a rayuwa kuma sai ka samu damar zuwa amma aikin sallah kullum in baka da lafiya an ɗauke maka azumi ka biya amma sallah ko baka da lafiya ba ɗauke maka ba in dai ka san inda kake su ka yi sallah wanda bai iya yi tsaye ya yi zaune wanda bai iya yi zaune ya yi kwance gefen dama wanda bai iya kwanta gefen dama ya diba duk inda ya diba har wuni ima an yayi nuni nuni saboda muhimmancin sallah ko lokacin yaki ba ɗauke ba mutane ita ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ku fa inna ma huwa tabbiratu wal isharatu ghazwatu bil idan kafirai da mu'minai suka haɗu wajen yaki aka cuɗanya abinda a sallah ya koma kabbara da nuni da kai don haka mutum na Allahu akbar ga wani kafiri idan bayan ka kama shi sami Allahu liman wudu yo baya an yadda mutum ya magana yana sallah amma ba a yadda lokacin sallah ya wuce ba wai don dai ana yaki idan wanda ya bari lokacin sallah ya wuce bai don dai yana karatun jarabawa ko don dai kwastomomi na zuwa a shago ne sayan kaya akwai mutanen da aka sani in lokacin sallah ya suna rufe shagunan su duk wanda ya zo ba a sayan mai kuma ba a fi su arziki ba ba a fi su samu ba abokan kasuwanci su ba su fi su samu ba a nan duniya da kuma irin kyakkyawan misali da suka bai ga wasu sai koyi da su musamman yaren da a kasar su shine wa'amur ahlaka bis salati na cewa da Allah ya wasa bi alaiha sanan malamai suka gane cewa yin ibada yana bukatar hakuri doka malamai sun kata hakuri kala uku haƙuri ya kasu shi uku na farko akwai haƙuri akan bautar Allah yanzu wannan azumin da aka yi da wannan rana da ta yi tsanani misali a irin nan jihar Sokoto da irin irin wahalar da aka yi ta azumi sai haƙuri wanda bai da haƙuri kawai sai kawai azumi ne wanda bai da haƙuri ba zai iya yi ba an sallah da ake ta zuwa guda biyar a yi ne. wata mata ta taba bani kwashaniya in cika kwashaniya tana tambayar so nawa kake zuwa wurin bauta wurin bauta addininka na ɗaya so ɗaya a shekara na biyu so ɗaya a wata na uku so ɗaya a sati nake gaba ɗaya babu na cikin nan ni so biyar nake zuwa a kowane yi. sai ni ta mamaki akwai wanda ka iya bada lokaci to kai bada lokaci ka so biyar ka je wajen bautar Allah nake kuma ko a jiki na ban jin komai ya dame ni kuma haka duk sauran jama'a musulmi suke watan sallan nan daɗi gareta ta ma ba wahala gare ta ba don haka za a yi hakuri, haƙurin dagewa ne don haka wanda bai saba ba ina jin wahalarta don shi ake bukata a koya mai a sallah suna yin shekara bakwai domin ko da suka kai wa shekara goma sun saba ko da suka balaga ya bi jikinsu sai kasance da kaga jama'an musulmi masallacin asuba na cika na juma'a na cika na azhar na cika na isha yana cika domin sun saba mutum har in lokacin sallah bai ji sallah bai sallah ba bai jin dadi Allah ya ce la nas'aluka rizqan ba mu tambayar ka arziki kai ina mai cewa ina shago ne ina mai cewa aiki na ko jarabawa karatun jarabawa nake da me samu aiki Allah ce la inda ka tsari sallah la nan aluka in ka zo lahira ba za mu tambaye ka arziki ba nahnu narzuquka mu ki arzitaka wannan ayat tana cikin ayoyin da ke nuna cewa sallah tana kawo arziki idan mutum na son arziki ya dage sallah Allah ce la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa karshen kwarin yana ga mai jin tsoron Allah zai yi a yi rigima yau zai yi a yi jayayya yau zai yi a yi competition yau da masu jin tsoron Allah da waɗanda ba su jin tsoron Allah ya kasance wanda ba su jin tsoron Allah sun ga kamar sun yi rinjaye amma rinjaye su na ɗan lokaci ne za a kai lokacin da wal aqibatu littaqwa karshen kwarin yana ga masu jin tsoron Allah don shi ko wa'azi ne ko karantarwa ne zai yi wa ana wa'azi karantarwa wannan na yi saboda Allah wannan na yi saboda duniya wannan na yi saboda aji shi ƙarshen al'amari duk lokacin da suke yi zai yi nawa ne ya fi daɗi zai yi nawa ne ya fi tashi amma ƙarshen lamari masu jin tsoron Allah ne abin suke dawama don shi imamu malik ya rubuta muwatta aka yi rubuta muwatta kowa ya rubuta nashi muwatta aka gaya ma imamu malik ya ce ma kana lillahi fa huwa yasil ko huwa afta kamar da yace yace duk wanda aka yi don Allah shi zai tabbata yau ba a san wani muwatta ba sai imamu malik sai dai a ta ce an yi ta rubutawa wani rubuta ba a sani bai ina suke babu su ka duk abin da ka yi don Allah yi ikhlasi Allah ce wal batu. karshen kwarai yana da masu jin tsoron Allah Allah ya ba mu tsoron Allah wa qalu law la yatina wa qalu law wa qalu laula yatina bi ayatin min rabbih mutanen makka suka ci gaba da gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo mana da wata aya inda ubangiji ne annabi nuhu ga zo da ruwan tufana. annabi saleh ya zo da tabuwa annabi musa ya zo da sanda ya zo da hannu amma kai ka zo babu wata alama kace annabi kake laula yatina law qalu laula yatina bi ayatin min rabbih ya zo da wata alama wata mu'jiza da za mu gane cewa annabi ne daga Allah Allah ya ce awalam ta'tihim bayyinatun ma fi suhufil ula shi yanzu duk hujjojin da a cikin littafin farko Allah bai ambace su cikin wannan littafin ba wannan ɗaya bai isa aya ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya rubutu bai iya karatu ba so ɗaya ya tafi sham littafan nan suna a yaren ku ne yaren ibriya ne annabi bai taba zuwa ba bai taba karatu ba ko an rubuta suna ne bai iya ganewa amma ya faɗi abin da aka yi lokacin annabi Musa ya faɗi abin da aka yi lokacin annabi Isa ya faɗi abin da aka yi lokacin annabi Saleh ya ba da kisoshi wanda haka suke cikin littafan da suka wuce wanda ɗaya isa aya yi ba sai an zo da kabuwa ba ba sai ya sa hannu ne ya fito yana haske ba ba sai ya jefa sanda ta koma maciji ba kawai ya bada labarin littafan da suka wuce ya shi bai iya karatu bai iya rubutu bai taba karatu ga kowa ba wannan babban mu'jiza ce kawai da ta ishe ku shine Allah ya ce awalam ya ta'tihim bayyinatu ma fi suhufil ula shin hujjoji da a cikin littafan farko shin ba su zo musu cikin wannan littafin ba annabi bai bada labarin annabawan da suka wuce ba walau anna walau anna أنا أهلكناهم بعذاب من قبله da mu halakar da su da azaba kafin zuwan Qur'ani mutanen Makka suna bautar gumaka mutanen Makka suna cuta ma yaya mata suna binne su da ransu mutanen Makka suna zalunci mutanen Makka suna shan giya mutanen Makka suna zina mutanen Makka suna abubuwan da Allah ya hana wayanda irin su aka halakar da mutanen da suka gabanin su to da an halaka su bi azabin min qablihi da azaba ka tar a saukar da Qur'ani a ce musu kada su yi yanzu suna yi ba saukar musu Qur'ani aka ce kada ku yi shirka da Allah ba kada ku ci zalunci in ɗiya mace kada ku ci zalun ɗin maraye ba a sauka suwa ba kafin a sauka suwa da an halaka su la qalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan da sun ce ya Allah da ka ko muna manzo da ka ko muna manzo fa nattabi ayatika kada mun bi ayoyinka min qabli an nazilla kafin mu katsanta wa nakhzamu walakanta katsanci da walakanci duk bai Allah ya aiko azaba daga sama ba idan mutum ruwa suka nuke cikin ruwa to zai yayi shahada in yaje lahira za a bashi aljanna amma wanda suka nuke cikin ruwan tufa na ba su yi shahada ba Wata babu katsanci irin azaba azaba ta zo ta halaka ka ka ji zafin ta a nan duniya kuma ka ci gaba cikin wannan azaba har zuwa lahira duk wani musiba da Allah ya aiko a duniya akan sa'un mutane akan akan rashin biyan Allah ta halaka mutanen gaba ɗaya kamar mutanen da suka wuce to gaba ɗai a lahira kuma za su tashi cikin wannan azaba ne walakanci da kasarci da suka ce inda Allah ya aiko manzo yanzu Allah ya aiko manzo ba su yi imani da shi ba amma inda Allah bai aiko manzo bai aiko azaba da tsara su inda ya aiko muna manzo da sai mu bi shi min qabli an nazilla tun kafin mu walakanta wa nakhza tun kafin mu kasarta mu walakanta sai Allah ya ce musu me kul kullu wa ta'ammu wa ta'ammu Ya Allah ce musu kai annabi kul ka ce kullum mutarabbisun ni da ku dun muyi ta jira ba da kun ki imani ba na karanta muku Qur'ani na karanta muku sakon Allah ga abinda a ciki na mu'jizoji wanda ke baku labarin mutanen da suka wuce an gargade ku da cewa mutanen da suka wuce da basu imani ba fa azaba aka yi musu amma kun kiya ko kullum mutarabbisun kul kace musu kullum mutarabbisun da ni da kudun mu ta jira fatarabbasu kuma ku jira fasata'lamuna man asabu sirati sawi da sannu inda kun jira za ku san wane ne a bisa hanya mai kakkiya wa man ihtada kuma wane ne ya nemi shari'a inda kun jira ku jira to jiran zai dade sai Allah ya ce muna ne a aya ta gaba iktara mace sa wa shi kama iktara balin nasu sabu يقترب للناس munasabar wannan sura da sura da sura ta wuce a aya ta karshe ta Allah ya ce kul kullum mutarabbisun tarabbasu duk jira muka yi kuma ku jira ranar tashi alkiyama sai su tsara ko ranar tashi alkiyama ne ta ce dadewa za a yi sai a sura ta gaba sai Allah ce iktaraba linnasi hisabuhum ai hisabin mutane ya kusanto wata jiran da za ku yi ba mai dadewa bane alkiyama ta yi kusantowa waccan aya ita ce ta karshe a cikin suratul aha wannan ita ce ta karshe a cikin suratul anbiya wannan surar da zamu shiga da ce mata suratul anbiya babu kalima al anbiya ciki an ambaci annabawa ciki wannan kalima haka amma an ambaci labarin annabawa ciki da shi ake ce mata suratul suratul anbiya hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari na kira suratul anbiya daga abdullahi bin mas'ud Allah ya kara mishi yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa banu isra'ila wal kahfi wa maryam wa taha wal anbiya'i min al itaf al aka kira ta da al anbiya'i cewa sune masu yantawa na farko wasu wannan sura tana cikin surorin da aka sauka suwa na farko don sura ce makkiya kafin madina aka saukar da ita kuma sura tana da aya 112 ana kira ta suwatul anbiya ne domin Allah ya ambaci labarin annabawa da yawa cikinta cikinta Allah ya bamu labarin annabi Ibrahim alaihi salam ya ba mu labarin annabi ishaq da annabi yaqub da annabi ludu da annabi nuhu da annabi dawuda da annabi sulaimana da annabi ayyuba da annabi isma'ila da annabi idris da annabi bilkiflu da zunnuni shine annabi yunus kenan da zakariya da annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi duk wa'annan labarin su ya zo cikin wannan sura kuma wannan sura tana da tana da hali daban na da labari ba irin sauran surorin da suka ba da labarin annabawa ba misali suratul araf ta ba da labarin annabawa su a wasu surori sun bada labarin annabawa amma suna ba da labarin annabawa da mutane su ne mafi yawa ita kuma wannan surar tana ba da labarin annabawa da halin kansu kamar za mu zo mu ji annabi Yunus da shi da kai ne da Allah ya umarta yi gaggawa sai Allah ya bashi Allah ya sa ya shiga cikin cikin cikin cikin kefe haka aka ba mu labarin su yanzu annabawa da kawunansu maimakon a suratul araf da kuma suratul nahl suna ba da labarin annabawa da mutanensu da aka aike su da yadda risalar take ita kuma wannan surat za ta mai da hankali game da su annabawan kawunansu da abin da suka fuskanta na wahala ta rayuwa na kunci na rayuwa domin mu kula da shi mu doki izina su wannan tana koya mana tauhidi tana koya mana wa'annan annabawan duk da cewa sun zo lokaci daban-daban a wurare daban-daban amma duk da haka nan addinin su daya kuma risalar su daya doka sunan wannan surar suratul anbiya kamar da muka ji hadisi ya zo a cikin suratul bukhari a cikin sahih bukhari akwai malaman da kace mata suratul zikr suna ce mata suratul zikr saboda me mun ce ana ce mata suratul anbiya amma babu kalima al-anbiya da ta zo ciki amma zikir yayi ta maimaituwa a cikin wannan sura har so shidda Allah yana cewa wa ma arsalna kun ji kalimar zikir a gaba Allah yake cewa فاسألوا أهل الذكر كلمة ذكر تزوى آية تقبل ميكي إلا كتاب آية الله قلت هذا ذكر هذا ذكر من دون الله آتينا موسى وهارون ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين وهذا ذكر مبارك da yawa don shi sai wasu malamai suka ce ana ce mata wata wata suke zikir al-zikir cikin surar da yawa don shi wasu malamai ke ce mata suratul zikir dama ɗaya daga cikin hanyoyin da ake samun sunan sura shine ana samun ta idan an ambaci kalma cikin ta ko ambaci kalmomi kalmomi da yawa cikin ta me Allah ke cewa cikin wannan sura yake cewa iktaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun hisabin mutane yayi kusa da aka ce ku jira a ƙarshen waccan surar to ana gaya muku jiran da za ba mai dadewa bane iktaraba lin-nasi hisabuhum hisabin mutane ya kusanto wahum fi ghaflatin alhalin mutane suna cikin rafkanwa ayyuna sun da kai annas nan yazo daga abdullahi bin Abbas tana cewa rahim mushrikan Makka domin kiyasin zai nuna muna kitabin su yayo kusa ya ce taraba da ce taraba da karuba duk dai ne amma kamar yadda muka fadi a tafsirin da yake cikin suratul kafi cewa az-ziyadatu fil mabna tadullu ala ziyadati fil ma'na duk lokacin da aka ƙara wani abu a kalima to yana nufin tana da wani ƙari na ma'ana fiye da wanda ba ƙara ba karuba ya yi kusa raba ya fi ƙara wa kusa-kusa aka tashin kiyama ya yi kusa-kusa a cikin wannan ayat tana nuna mana cewa annabi sallallahu shi ne shine annabin ƙarshe domin daga gare shi ba a aiko wani annabi sai hisabi shine iktaraba linnas sabo. sannan wannan ayat tana nuna mana cewa abin da ya rage na tashin kiyama da lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ai tashin kiyama ya fi kusa bisa ga lokacin da ya wuce baya domin ba a cewa abu yayi kusa sai ya wuce rabi idan mutum yana tafiya daga daga Sokoto zuwa Kano idan bai bai kai kusa ba ba zai ce yayi kusa ba ko sai ya kai kusa sai ya wuce sai ya kai sai ya kai Shebe sai ya ce yayi kusa wata sai ka wuce rabin abu kake ce cewa kake cewa kai kusa don haka daga lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa tashin kiyama ya fi kusa bisa ga farkon duniya zuwa aiko shi don shi shi ma alaihi salatu wassalam ya ce budistu ana wasa'atu ka ana wasa'atu ka an aiko ni ni da tashin alkiyama kamar haka ya nuna farauta ne guda biyu da na tsakiya da kuma mai bima babba manuni wanda yake kusa-kusa ne kenan kun ga tsawonsu ya fi yawa bisa ga abin da abin bambanci tsakaninsu don haka alkiyama kiyama ta yo kusa mi ya kamata ya kamata mutane su lura mutane su wa'azu don shi duk lokacin da Allah zai bada labarin tashin alkiyama yana bada labarin da fi'ilu madi a mafi yawan lokaci wata yin kamar yace alkiyama ta wuce ni Allah ya ce ta amrullahi Allah rahmanir rahim Labarin ta kan kiyama sai ce ata amrullahi al'amarin Allah ya ga ya zo kama a ce ya wuce kawai ya zo saboda kusancin abin haka Allah ke cewa waja'a rabbuka wal malaku waja'a da fi'ili mafi, ubangijin ka har ya zo yana kiyama da mala'iku ta hutu hutu inda Allah ya faɗi haka gaza, yin taraba ce sa'atu azifatil azifa laisa da min dunillahi lafi ka laha min watan duk da Allah zai faɗin tashin kiyama mafi yawa sai ya faɗi da fi'ili ma watan ta ta zo ta wuce domin ana jawo hankulanmu, domin mu tashi mu yi aiki kuma tashin alkiyama na kowa duk man mata kamar kiyamatu duk wanda ya mutu alkiyama ta ta tashi ko da ana ce maka tashin kiyama tashin kiyama babu wanda san za a yi kila ai shekara ɗari kana ganin da sa kai in ka rasu yau kiyama ka ta tashi domin babu aikin a kware da zai amfane ka ba za ka yi sallah ba ta amfane ka yanzu ka diba ka gani misali mutanen da suka rasu tun lokacin sahabbai mutane da suka shehu dan fodiyo nan kusa shekara biyu da rasuwa ta zuwa yanzu shekara 200 yana yana ta jira babu wani aiki da zai yi a wannan lokacin da zai amfani ne sai abin da ya wata na ilimi ne da ana karatu da jihadi ne ka tuna a ce wani mutum ne a lokaci ne mai kudi wani mutum ne a lokaci ne dan kasuwa wani mutum ne a lokaci ne ke wanda shi bai ba komai ba a baya yana ne yana jira shekara 200 zuwa yanzu wanda suka rasu lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa yanzu suna suna jira shekara 1400 suna nan suna jira saboda haka kai da ka rasu alkiyama ka ta tashi zaka wayannan ayoyin mi suke muna suna jawo hankalin mu ne mu tashi mu yi aiki domin alkiyama nan ta zo ya kasance kasance muna da wani babban guzuri da zamu tarbiyarta da shi abinda zai yanta mu daga wuta Allah ya yanta mu daga wuta sai Allah ce duk da tashi alkiyama yayi kusa hisabin mutane yayi kusa suna cikin rafkanuwa sai Allah ce ma ya'tihim min zikri li rabbihim muhdathi babu wani zikiri babu wani qur'an babu wata aya da take so musu daga ubangijinsu muhdathi wata sabuwar sauka ce shine ma'anar muhdathi mu'tazila sun kafa hujja da wannan cewa qur'ani halitta sai aka yi an ce muhdathin yanzu aka kekkere shi Gane Allah zai saukar da ata amrullahi lokacin Allah ya halicce ta ba wannan kuskure ne aqida ahlus sunna gaba daya shine alqur'ani magana Allah ce kuma haka muka yarda da shi magana Allah abinda abban banci an ce alqur'ani halitta Allah ce ana nufin Qur'ani shi ma bawan Allah ne amma Qur'ani ba za ka ce bawa Allah ba ne za ka ce annabi bawa Allah ne manzanni bayan Allah ne mala'iku bayan Allah ne amma alƙur'ani siffa Allah ne magana Allah ne yana da hukunci misali yanzu duk wanda abawa Allah ba za ka yi rantsuwa da shi ba za ka ce na rance da annabi ba ba za ka ce na rance da Ka'aba ba amma kana cewa na rance da Yasin saboda ya san sifa ce ta Allah kana cewa na rance da kul huwallahu ahad kana iya cewa saboda me saboda shi Qur'ani sifa ce ta Allah ba halitta ce ta Allah ba su mu'tazila ne da basu yarda da cewa Qur'ani magana Allah bace suka ce me an ce Qur'ani magana Allah ne za a ce Allah yana magana na farko ayoyin da ke nuna cewa Allah yana magana Allah ga ni Allah ke cewa in hadin minal musyrikin fa jaraka fa minal musyrikin fa مع النهار ce wa in ahadun min al-mushrikeena istajaraka fa ajiru hatta yasma kalam Allah idan wani cikin mushrikai ya nemi kariyar ka ba shi kariya har ya ji magana Allah sai tabbata Qur'ani magana Allah ce za a saukar da magana Allah sai ya sai ya ji magana Allah ce wa kallama Allah Musa taklima wa kallama Allah Musa taklima Allah yayi magana da annabi Musa yin magana wani cikin ɗan eh, bid'a yace mu yi mallami cikin masu karanta Qur'ani yace ka karanta wa kallama Allah a Musa ta ina so kai ta rawaito ta qira'a da gare ka kana ta wakallama Allah kage an ce wakallama Allah Musa ta Zulima dama shi Musa la yan sarifu yanzu an ce wakallama Allah Musa aka yi al'a sunan Allah ismul jalal aka mai rafa ya kuma Allah shine fa'ili Allah yawa Musa magana yin magana amma an ce wakallama Allah Musa wata Musa yawa Allah magana ya ce Allah bai magana sai ce ko da nayi haka nan akwai wata aya da ban iya canzawa walan ma ja'a Musa li miqatina walan ja'a Musa wannan mun mai zuwa cewa Allah shi aka wa magana to akwai wata da ke cewa walam ma a Musa li miqatina lokacin da annabi Musa ya zo inda muka yi mai alkawali wa kallamahu rabbu inda da ka karanta da wasali abin suke nuhi dai Allah ubangiji ne ya yi mai magana eh irin na kala rawi ne Allah rawi ya ce wa in mun yi magana sai a ce wai ba mu iya nahawu ba ba mu da Ya ce sharibal ma'a ko sharibal ma'u ko sharibal ma'i don ruwa an ka sha dai jiya da kai ruwa aka sha ruwa ba ka fasa shan kowa to <laughs> shine na ko an canza waccan ta koma wa kallama Allah Musa nan ba za a iya canza ta ba wa kallama hu rabbu jiya da ka karanta ta ma'anar da ta bai Allah da shi yayi magana don haka Allah tabaraka wa ta'ala yana magana shine yasa suke cewa wai ba a cewa Allah yana magana domin an ce Allah yana magana an siffanta shi yana da harshe an siffanta shi yana da baki yana da hakora ai harufan nan suna fitowa sai mu ce a'a ba dole bane sai da baki yake magana kasa wace ta dan adam yake ganin sai da baki yake magana don duk wanda yake yana magana sai da baki yake magana shi kuma Allah laisa ka mislihi laisa ka shay'un Allah laisa ka mislihi shay'un babu abin da ya kama da Allah wa huwa kuma shi mai ji ne kai ma mai ji kake amma kai ka san jinka ba irin na Allah bane ana can gidanka ana wani abu kana wani tafsiri baka ji albasiru Allah mai gani ne ganin kai ma kana gani amma ba irin ba irin wancan gani bane don haka shi Allah sai da ku kamanta Allah kuka yi da dan adam nan kuka ce an ce Allah yana magana an ce yayi kama da dan adam ai ba haka bane kai a sakan muku ma ko dan adam ma yana magana babu baki mi Allah ya ce al yawma nakhtimu ala afwahihim al yawma nakhtimu ala تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يفعلون بما كانوا؟ بما كانوا يكسبون wato wannan ayat ta nuna cewa ana magana shi ba da dole sai da baki yake magana ba Allah ya yake al-yawma nakhtimu ala afwahihim yau za mu wuce bakin wa tukallimuna aydihim hannaye za su yi muna magana za ga kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni la'alamu hajaran bi makka yusallimu alayya qabla al-bayta yace na san wani dutse a makka da ke ce min assalamu alaikum tun kafin a aiko ni dutse yana da baki zaka Allah yake sa wanda ya ga dama yayi magana kuma ya cikin adalcin ahlus sunnati wal jamaa ahlus sunna sun ce Allah yana gani wa huwa samiul basir kuma sun ce Allah yana da ido saboda me ba Allah yana da ido da yana gani ba saboda ya ce tajri bi a'yunina jaza'an liman kana kufir Allah ya tabbatar ma kai ne cewa yana gani kuma Allah ya tabbatar tabbatar maka ne yana da ido wata ahli suna ba su kiyasi wajen siffa ba su cewa ah, tunda Allah ya ce yana gani yana da ido a'a Allah ya ce yana gani eh yana gani Allah ya ce eh, yana da ido yana da ido amma Allah ya ce yana magana ahli sunna sun tabbatar da Allah yana magana Allah yana da baki suka ce ba mu sani ba don bai faɗi yana da baki ba watan ba wai saboda yana magana ba kawai ba don yana da ido ba muka ce yana ba don yana gani muka ce yana da ido ba don ya tabbatar maka ne a cikin Qur'ani da cikin hadisan manzon Allah ba inda Allah ya tabbatar maka ne yana da baki amma ya tabbatar da yana da yana magana don haka mu mun yadda yana magana dama magana Allah ba ta da alaka da baki mu ne bayin Allah ya sa muna magana da baki don haka ya ga dama in ka tabbatar ma Allah sunaye ne da nai ne ka huta sai kasance ahlus sunna wanda duk abin da Allah ya ce game da kai ne na yarda duk abin da annabi sassan ya ce na yarda min gairi tamsilin ba zan kamanta shi da wani ba idan Allah ya ce yana gani ba zan ce ganin Allah irin nawa ne bane wala ta'tilin kuma ba da lalata ma'anar ba gaba daya in ce ah, Allah bai gani gaba daya to an ce Allah yana gani yayi kama da wani yayi kama da wani yana gani ba mu lalata ma'anar wala tahrifin ba mu canza ta a ce a ah, ba gani ake nufi ba iko kudura ake nufi ba ba hannu ake nufi izza ake nufi an lalata ma'anar sannan wala takifin ba mu cewa yaya yake don shi imam malik yace al istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun ba tambaya ya Allah yake daidaito a kala shi ba tambaya ya Allah yake magana ba tambaya ya Allah yake ji ba tambaya ya Allah yake gani Allah yana ji yana gani yana magana shi ya san yadda yake ji yake gani yake magana akan yadda ya cincinta da shi subhanahu wataala Allah yace ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim babu wani ambato da ke zoma mutane daga ubangijin su su mushrikai muhdathin wanda yanzu aka saukar da shi illa sama'uhu face sun saurare shi wa hum yal'abuna suna wasa haka mushrikai ke yi haka munafukai ke yi haka masu irin halin su ke yi in sun ji qur'ani ko sun ji wata aya abinda suke bukata samu ta yi daidai da hankalin su ko ba ta yi daidai ba abinda suke bukata su samu abin izgili su kuma mu'minai suka yi wa idza ma unzilat suratun wa ila ma suratun ya aka saukar da wata sabuwar sura in wani ya zo wajen wa'azi ya ji ya sabon tafsiri ya ji wata ayar qur'ani ya zabe san ma'anar ta ya jiya a rediyo ya jiya a talabijin ya jiya idan suka aka saukar da sabuwar aya fa minhum man yaqulu cikin munafikai akwai akwai mai cewa ayyukum zadatu hadhihi imana wannan wa'azin waye kara ma imani wannan wa'azi ana ta yi baya shiga wannan qur'ani ana ta karantawa ni bai kara min imani ba sai Allah ya ce fa ammal ladina amanu su kan wanda suka imani fa zadatuhum imanan tana kara musu imani in ka ji ana wa'azi ana cewa ga abinda Allah ya ce ka ji wata aya aya da baka san ta ba yanzu ka jiya kaji ta kara maka imani ta kara maka son Allah to alaman mumini kake amma in ka kai kana izgili kana cewa wannan ne yake ƙara ni amfanin wannan tafsirin da aka yi a cikin azumi yi amfanin fassarar Qur'ani da aka yi mu wannan abin ya ishe mu mu wannan to akwai akwai alamun tambaya a imaninka kuma akwai alamun cewa kai koyi da munafukan farko Allah ya tsare mu don haka su duk wani tsaya ta zo musu sabuwa da aka saukar illa sama'u wa hum yal'abun za su aure ta suna wasa lahiyatan qulubuhum lahiyatan qulubuhum wa azamman wal ladina walamu hashada illa banahum mithlukum أفتأتون السحر وأنتم تبصرون Allah ce lahiyatan qulubuhum zukatan suna shagaltuwa ba su ma kula da ayat bale su yi dabboyinta kamar da ake so su jiba ma'anarta su fahimci abin da suka fahimta ta kara musu imani su lahiyatan qulubuhum zukatan su sun shagala wa asarun najwa sun koyi ganawa tsakanin su sun yi mitin wanda yana cikin yana cikin na Qur'ani sun ɓoye mitin suka yi tsakani suka faɗi wasu abubuwa sai ga Qur'ani ya sauko da su a ayi Allah ce wa asarun najwa suka sirranta ganawa tsakaninsu. su alladina Valamu wanda suka yi zalunci mushrikai su suka yi haka mi suka ce a sirrantawa mitin din da suka yi ga ajandar na Allah ya kawo abin da suka tattauna suka ce hal hadha illa basharun mislukum wannan Muhammadu bai kasance ba sai mutum ne dan uwan ya za a aiko mana mutum dan uwan mu misa ba aiko mala'iku ba afata'tuna sihra wa tumtum tubsirun yanzu za ku zo ma sihiri sihiri ne kawai iya magana ne ya iya baki ne yanzu kuna gani wani mutum zai sihirce ku kun ga sun yi sirri da daddare sun ɓoye sirri Allah ya bayyana shi a cikin ƙur'ani. wa huwa ma'ahum kamar da Allah ya ce wata wa huwa ma'ahum iz yubayituna ma la yarda min alqawli mutanen da za su soke taguwar annabi salihu suka yi mitin da daddare suka fadi ziyawa za su soke ta daga daga safe Allah saukar da aya ga abinda suka tattauna ga abin da suka fadi wannan da ya ishi mu'jiza da kuke bukata a saukar muku kun yi mitin kuwa kuwa ku yanzu kun ji Allah ya fade shi cikin Qur'ani قال ربي يعلم القول قال ربي يعلم القول في السماء الأرض وهو السميع العليم Kala sai shi manzon ya ce watan kamar Allah yana cewa sai annabi ya ce rabbi ya alamul qawla fis sama'i wal ardi ai ubangiji na ya san duk maganar da aka yi sama da kasa zaka cewa wa asarrun najwa kun boye ganawa kuka yi ba ta koye ma Allah watan mu ji dadi mu musulmi mun yarda da Allah muna da Allah mu ji dadi ranar lahira babu wanda zai tsaya muna tubu ko shari da ana gaya ma Allah wani abu game da kai ya yarda da mutane da yawa za su shiga wuta za ka yi aiki sai a ji a ce an ganka kana kaza a gaya mai wanda baka yi ba kamar yau za a gaya ma wani mai mulki za a gaya ma wani mai kuɗi za a gaya ma wani mallami za a gaya ma wani mai faɗa a ji a ce ga abin da ka kuma baka ce ba sai kasance cewa an yi ma ƙarya kuma ya yarda da kai ko ya yi fushi da kai ko ya hana maka abin da yake baka amma shi Allah babu abin da ke koyuwa gare shi qala rabbi ya'lamu al-qawla fi as-sama'i wal ardi yace musu annabi yace musu ni ubangiji ya san zancin da ake yi cikin sama da ƙasa wa huwa sami'u ubangiji na shine mai tsananin ji ba as-sami'u shine mai ji as-sami'u ala wajen mubalaga a wajen fa'il mai tsananin ji ne al mai tsananin ilmi ne mu kuma ya adam wa ma utitu min al-ilmi illa qalila gaba ɗayan mu abin da aka bamu na ilmi dan kaɗan ne haka mai tsananin ji mai tsananin mai tsananin sani duk inda ka koye ka yi magana don shi a wata yake cewa ya alamu sirra wa akhfa tashhar bil qawl wa in tajhar bil qawl in ka bayyana magana fa ya alamu sirra Allah ya san wadda ka boye ma wa akhfa da wadda ta fi wadda ka boye don wadda ka boye ka yi asalce akhfa kuma abinda ya kawo ma ga zuciya kawai يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما وأسروا قولكم به إنه عليم بذات الصدور asirru qawlakum aw jaharu bi ko ku bayyana ko ku asarta abin da ya koyi cikin kira za Allah ya sani zaka ku da kuka je kuka boye kuka ce aya wannan mutum ne kada a yarda da shi sihiri ne yake rabbi ya al-qawla fi samai wal ardi ubangiji na ya san maganganun da aka yi sama da kasa wa huwa as-sami'u shine mai tsananin ji al mai tsananin sani bal qalu abdatu faqal bai wannan zancin qalu abghasu alamin ba ce ɗaya suka yi mai sihiri ba ne sun ce maganganun da yake irin maganganu na mai bacci ne yake in mutum na mafarki ya kasance sai bacci sai dinga ya ci gaba da magana sai a dinga dariya ta yi suka ce irin su ne yake shi ma ci burutu ne na mai bacci shi ma bai san abin da yake faɗi ba a balkanu abgasu ahlamin baliftarahu kai ba haka ba ne ma ƙirƙirar labarin ya yi. wannan bal ana ce mata harfu Ibrahim, lima qablahu wa isbatin lima da in ka faɗi ce bal watan ba wancan zance ne misali yanzu a ce balkalu a halabe sun ce bai wancan zancen ba mai sihiri ba ne kamar sun soke magana mai sihiri amma tana zuwa lil intikal wata hadda wannan tana ma'ana abadi wata mai sihiri ne kuma bal abgazu alamin bancin mai sihiri ne kuma mai zancen mai bacci ne kawai yaye yaye ne yake kai kuma bancin haka ne balif tarawu tare da haka kuma kirkira shi yayi ina fatan mun fahimta ko kamar wancan kace akaltu samaka balil lahama na ci kifi a nama nake nufi ba za ka ce in ka ce samaka na ci kifi sai ka tuna ba kifi bane nama ba sai ka ce akaltu lahama ba sai ka ce balil lahama a kai ba ba shi bane wannan abin nan ne nama na ci to amma akwai wanda yake intikal wanda ke nuna maka cewa eh da wannan adabi irin wannan kenan shi mai sihiri ne akwai da suka faɗi haka cikin su wasu ka ce azafu alamin maganganu ne yake na mai bacci bai soke wasu sun ce mai sihiri ba ne. cewa mai sihiri ne yana nan cewa maganganu ne yake na mai bacci yana nan walif tarahu wasu ka ce a'a ya kira ta yayi shi yake kira wannan qur'ani babu Allah da ya sauka san mai da shi babu mala'ikan da ke zo mai da shi bal huwa sha'irun wasu ka ce a'a mawaki ne ai waka ce yake yi falyati cina bi ayatin inda gaskiya ke zo muna da aya kama ursilal awwaluna kama yadda aka zo na farko suka aka aiko su da aya kama yadda annabi salihu aka bashi taguwa ya zo da ita kama yadda annabi musa aka bashi hannu ya zo da shi kama yadda annabi isa aka bashi warkar da marar lafiya shi ma falyati cina bi ayatin shi ma ya zo da wata aya wadda za mu gane ya zo da mu'jiza ya tadda matacce ya zo da sanda ya zo da hannu ne ya fari a bashi taguwa in ƙarya ne in gaskiya ne kama ursilal awwaluna kama ayar da aka zo aka aka aiko na farko da irin wa'annan ayoyi ma amanat qablahu ma amanat qablahum min qaryatin ta'ala ce ma amanat qablahum min qaryatin ai duk alƙaryar da muka aiko ma muka aiko ma aya wace imani ba ahlaknaha halaka ta muke yi afa hum yu'minun yanzu sun su za su imani na aiko musu duk baya waɗanda suka nemi aiko musu aya waɗanda suka nemi a basu taguwa da aka basu ba su yi imani da ita ba akalla ya halaka su fir'auna ya nemi annabi musa ya kawo aya ya hidda hannu ya bashi sanda bai imani ba halaka shi aka yi mutanen annabi isa duk mutanen da aka aiko ma aya suka ce a kawo aya in aka kawo musu aya in ba su yadda ba halaka su ake yi to ku an yi alƙawarin ba a halaka ku kuma sunna ce ta Allah duk wanda aka ba aya bai imani da yadda ba halaka shi ake yi afa an afa hum yu'minu shi su za su yi imani an tabbata ko an kawo aya ai ba za ku yi imani ba sai Allah ya ce wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim cikin ayoyin da muka bai akwai wahayi duk mutanen da muka aiko gabaninka duk manzannin da aka mai aiko gabaninka wa ma arsalna qablaka ba mu aiko gabaninka ba illa rijalan face mazaje ne nuhi ilaihim muna yi musu wahayi wahayi muka yi musu shi muka yi ma wannan aya tana cikin ayoyin da ke nuna cewa ba aiko annabi mace ba kuma wannan kusan ijma'i ne na ahlus sunna duk annabawan da suka wuce maza ne don Allah ya ce wa ma arsalna qablaka illa rijalan kafin kai ba mu aiko ba sai mazaje nuhi ilaihim wahayi muke musu fasalu ala zikiri ku mutanen makka tun da jahilai kuke baku da littafi ku tambayi ma'abuta ambato ma'abuta zikir ma'abuta littafi su ne yahudawa da nasara ku tambaye su a taurar su a injilar su shin ba a gaya musu wahayi ake wa annabawan su ba su suna da littafi in kuntum la ta'lamuna idan ku ba ku sani ba ku tambaye wanda suka sani sannan wannan ayat a wannan al'umma ita ce asali wajen tambaya duk wanda bai sani bai tambaya haka Allah ya ce fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamuna idan ba ku sani ba ku tambayi ma'abuta ambato duk wanda yake ya san abu shine ala zikiri a wannan fannin akwai wani labari da wani malamin mu na ya ba mu labari anan su kuta yace wani malami yace komai akwai cikin Qur'ani Allah ya ce ma faratna fil kitabi min shay ban ba komai ba komai akwai cikin littafin Qur'ani sai wani tambaye ce ta yanzu wannan fulawar wannan buhun fulawa buredi dan buredi nawa ya kai zan ta mana cikin Qur'ani dan buredi nawa buhun fulawa kai sai ce shi zan gaya ma sai ce a kira mai mai gidan buredi sai ya keshe ce dan buredi nawa wannan buhun fulawa kai sai ya gaya mai sai ya faɗa mai sai ce Allah ya ce fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamu sai ce ga inda aka samu cikin Qur'ani Allah ya ce in ba ku sani ba ku tambayi ahlul zikir shi mai gidan buredi shine ahlul zikir na buredi, shi zai iya faɗi ko ko ko dan biredi nawa nawa buhun fulawa kai Doka wannan aya ita ce asali na ka tambaya duk abin da baka sani ba ka tambayi wanda ya sani don shi zai baka zai burge ka fatawoyi da ake in ka ji an ce lajinar da'ima ta yi fatawa fatawoyi da ke tare mallamai daga Saudi Arabia in ka ji an ce kwamiti kaza ya yi fatawa in fatawar ta shafi likitanci sai ya sa an kira mai likitoci likitoci za a kira sai su zauna sai a yi musu tambayoyi in ta shafi injiniyanci to injiniyoyi za a kira in ta shafi abin da ya shafi magani pharmacist za a kira domin mai domin fasalu ahlal zikiri in kuntu kuntum la ta'lamun kuma wannan aya ita ce asalin takalidi yana halarta takalidi shine mutumin da bai san komai ba a musulunci ya shiga addini yau ko kuma bai da ilimi sai a ce mai in zaka sallah dole sai ka fuskanci alƙibla. nan waje mu sai a ce gabas sai fuskanci gabas ba dole sai ya san dalili ba idan aka ce mai gabas ake dibi in za a sallah ga inda ake dibi ya zo ya ci bayan sallah akwai sallah ta yi ba dole sai ya san dalili ba in ya ƙara ba gaba ya ƙara ilmi sai ya san Allah ce fa'ina aina ma kuntum fa wallu wujuhakum sha'ara yanzu ya san dalilin da yasa ake dibi sai sallah masallaci sai in zo ta ce mai da tsaye aka sallah shi ya shigowa yana gani kawai mala ya ce mai da tsaye aka sallah bai san dalilin da yasa ake tsaye ba in ya tsara ba gaba sai ya ji Allah yana cewa qumu lillahi qanitin zai zan don ake tsayuwa cikin sallah haka yana halatta mutum ya yi takalidi dama matakan neman ilimi na farko shine takalidi takalidi shine karanta cikin mai ahlari mai ishmawi ya ce wannan farilin farilla ne wannan sunnatin sunna ne kawai kana yi domin haka ji an ce farilla ne daga nan in ka taka sai kasance ka tashi daga mukallidi ka san muttabi'i ka zama muttabi'i shine mai biya da dalili yanzu ka san me yasa kake tsayuwa a cikin sallah ba don a ce wal qiyamu laha da tsayuwa gare ta farlun farilla ne ba lokacin kana mukallidi sai ka kara gaba kai matsayin muttabi'i sai ka ai Allah ya ce wa qumu lillahi qanitin yanzu kana da dalili kana iya biya in ka kai wannan matsayin shi yake sa idan ka ce mazhaban malikiya sun ce kaza shafi'iyya sun ce kaza yanzu kana da huda na dalili da kake iya gane wai menene dalilin malikiya me dalilin shafi'iyya wanda ya fi karfi sai ka doka amma kafin ka kai nan kana mai matsayin kawai farilla sallah sha biyar farillan walla bakwai saboda me kake wanke kafa domin an ce farilla ce wancan kuma za ka yi an ce wa arju shi shike ne yanzu ka kai matsayin kasan dalili cikin cikin alkurani ko cikin hadisi daga nan sai ka kai matsayin mushtahidi wanda ana yi shi shine matsala tana iya zuwa ba a yi magana ta cikin alkur'ani ba ba a yi magana ta cikin hadisi ba amma shi sai ya iya bada hukuncin ta kamar misali ce ana zuwa ana polio immunization ba za ka bude ƙur'ani ka ce ayat immunization hadisi immunization bukhari ba amma in ka kai matsayin mushahidi sai ka diba ayoyin ƙur'ani da hadisi ka diba ni suke koyarwa ni immunization ke koyarwa in ka ga sun yi daidai sai ka ce eh sun yi daidai in kaga ba su yi ba sai ka ce ba su yi daidai ba wannan shake ce mai ijtihadi ba kowa ka iya yi ne ba hukunci hukunci na zuwa yanzu kawai sai kowa ya dinga magana ni الملائكه واذا جاءهم امر من الامر او جاءهم الامر Allah ce wai idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi idan wani al'amari na zaman lafiya na kwanciya hankali ko na tashin hankali ya zo sai mutane su dinga magana kowa fatawa yake in abu ya zo sabon abu ne wanda ba san hukunci Allah bai magana ta cikin Qur'ani ba annabi sallallahu alaihi bai magana ta cikin hadisi ba amma kowa bai hukuncin social media bai hukuncin Facebook bai hukuncin kaza kowa kawai magana yake yi sai Allah ya ce walau radduhu ila rasuli da dai sun mai suwa zuwa ga annabi yana nan wa ila ulil amri minhum da dai sun mai suwa zuwa ga majibinta al'amari cikin su zuwa mallamai la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da wanda suka kai darajar su yi istinbadi cikin su da sun sun san shi watan ba kowa ka kai wa matsayin yayi maganan wani hukunci da babu cikin Qur'ani ko hadisi ba lokacin da aka ce wannan hukunci ne na asibiti menene hukuncin adibi jinin wani a sama wani babu ayi Qur'ani da ta magana yadda ake diba jinin wani a sama wani lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam likitanci bai kai daraja a dibi jinin wani a sama wani ba ya ina hukuncin wani zai bada kyautar kidney ne a sama wani cikin Qur'ani Qur'ani bai magana a dibi kidney din wani ba a dibi ya kidney ko da wani a sama wani ba a cikin hadisi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam likitanci bai kai wannan matsayin ba daga baya yanzu an tambaye ka zaka ce haramun ne ko halas ne kuskure kai ko kai daidai kai kuskure in baka kai matsayin mushtahidi ba in ka kai matsayin mushtahidi sai ka yi hukunci ka ba da fatawa yanzu akwai wasu abubuwa da sun fi karfin mutum ɗaya komi ilimi ne sun fi karfin mutum ɗaya ya ba da wannan hukunci sun su mutane na yawan tambaya ta mai hukuncin mace musulma ta shiga aikin ɗan sanda ko ta shiga aikin soja tun da ta san halas ne amma in hukunci na farko ya fi karfin ni kaɗai domin wannan ana yi a Najeriya ana yi a Indonesia ana yi a Malaysia ana yi a Ethiopia ana yi a Niger ana yi a Ghana ana yi a Chad duk abin ya kai duk duniya ake yi kai ba za ka yi zuwa nan sakwace da hausa ka ce halas ne ko haram ba ne kana bukatar sai ka ce ka fassara musu ka fara introducing dukan ka ni babban malami ne a garin mu saboda ka zo ba ku fata ba kai wannan matsayin ba wannan yana bukatar lajinoni komiti na fatawa na duniya akwai irin wannan committee wanda aka dauko malami lokacin Shek Abubakar Gumina na a Najeriya member ne cikin wannan committee shi ma member ne akwai wani malami daga Qatar akwai wani malami daga Makka akwai wani malami daga Morocco akwai wani malami daga India akwai daga Senegal akwai daga waye sai su taru sai a ce to ga kidney yanzu ana samun mutum koda in bai da lafiya ba mu gani cikin Qur'ani ba mu gani cikin hadisi ne hukunci ne wannan ya san luga wannan ya san qur'ani wannan ya san hadisi wannan ƙwararre ne a mazhaban malikiya wannan ƙwararre ne a ta shafi'iyya wannan ta hanbaliya wannan ta zahiriya wannan ta hanafiya Ya su zamna su tattauna a koma dagewa bayan sati biyu su je su yi bincike su dawo su ba da fatawa amma yau kana tambayar wani haka nan zai ce ni a gani na man antum hatta yakunu lakum indu haka haka su dai yayi yayi huduba yace wai kai awa da cewa kai a Da ka da kaji mutum yana faɗin ni a gani na to ya lalace ya face yanki ka kawo jahili kana neman jahili to ka san kaga jahili suka ga wani ka da malami ne suka ce mai da Allah hukuncin kaza sai ya ce a gani na sai ya ce alhamdulillah ka ta rage waye kai awa da a ganin ka abubuwan nan duk an rubuta kuma akwai wayanda manyan manyan mallamai yanzu akwai wani tahiri nake da shi suna ne a cikin nazil fatawoyi ne na mallamai mujallabi hudu ne daga babin tsarki har zuwa babin hajji duk abin da ya zo sun taru sun ce kaza maganar ɗibar jini maganar allura hatta da allura da ake wa mutum kafin a shiga da shi operation wanda ake mutum da shi a maganar siya su samu ai asali ai qur'ani kaza za ta iya magana akai ai asali hadisi kaza zai iya magana an kai mace asibiti likita wanda ya kamata ya diba ta mace musulma sannan mace kafira sannan namiji musulmi sannan namiji kafira in ba ta ba komai da kasani. da ake magana akai ne a yau wannan ah, ringtone da ake na waya wanda ke da kiɗi da wanda bai dun mallamai ne suka tsaya a matsayi na duniya suka taru suka yi fatawa matsala huduba da ake ran juma'a shin ayi da Hausa annabi bai huduba da Hausa ba wata abin da suka ce ba da Hausa za su ce ba da wani yare annabi bai huduba da wani yare ba sai larabci to amma yanzu ga musulunci ya kai duniya inda mutane ba su jin larabci wasu suna bukata yi musu huduba da turanci wasu suna bukata yi musu huduba da Hausa wasu suna bukata yi musu da yarbanci yana halarta, sai malamai na duniya sun zauna sai su yi fatawa cewa eh mun diba mun ga cewa makasuri shine kaza shine kaza don haka kakka yadda a yi maka fatawa kawai ka ce kai a ganinka ko mina na rubuce misalin da nake ta yawan baku shine ko a university inda university ke ta kwarai in za ka masters za ka yi thesis na masters ko phd ba ka zo kawai ka rubuta ka ce a ganina a ganina a ganina ba a yadda da haka da dole akwai na man literature review dole sai ka karanta waɗanda suka yi rubutu kafin kai ko ka yadda ko baka yadda ba ka ce ga gas inda akwai wani ya rubutu game da kaza a gefe kaza wani ya rubutu game da kaza ni kuma ina ganin idan ni hada rubutun wani da wani zai iya fitar da hukunci kaza don shi Allah ya ce fas'alu ala zikiri in kuntum la ta'lamuna kokarin duk tambayar da aka yi maka ansa don shi kake cewa a ganinka don shi kai ba ba fita kokarin ka ce kana da ilimi ne kowa ya san baka da ilimi ba kowa ilimi gare ka ba kowa ya san ilimin ka iyaka gare shi don shi Allah ya ce fas'alu ala zikri zikiri in kuntum la ta'lamuna idan ba ku sani ba ku tambayi ma abuta da haka kun shirkan makka da kuke ta annabi sallallahu alaihi idan ba ku san maza aka aiko kafire ba idan ba ku san wahayi aka yi musu ba kafin wa'annan ayoyin to ku tambayi ahlul zikiri sune mutane wa'anda aka ba littafai Allah ya ce wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kulun cewa ma ja'alnahum jasadan la kulu at tsahama ba mu sanya wayannan annabawan da aka aiko kayan annabi sai ya kasance ciki ne kawai wanda bai cin abinci ba kamar mala'iku ba mala'iku muka aiko ba su azumi suka ce suka ce ma hada al hada illa basharun mithlukum ai wannan mutum ne dan uwan sai Allah ya mai musu martani ya ce wa ma ja'alnahum jasadan su mazajin da muka aiko kafin kai annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma ja'alnahum jasadan ba mu sanya su su kasance jiki ne la ya'kuluna dama wanda bai ci abinci ba watan ba mala'iku ne ba wa ma kanu khalidina ko ba su dawwama ba yadda suka rasu shi ma wannan annabin lokaci aka bashi shi ma rasuwa zai yi shi ma mutum ne kamar da suke mazaje sannan yana cin abinci da suke cin abinci sannan jiki ne kamar yadda suke da jiki wanda yake yana cin abinci sannan kuma ba zai tabbata ba sun masarar na humul wa'ada Allah ce sannan ah, matsalin da suka zo ba a ƙaryata su bayan mutane ne irin shi mazaje ne irin shi suna cin abinci kuma ba su dawama ba sun masarar nahumul wa'ada amma fa ku sani mun cika musu alkawari muna alƙawali ne fa an nahu. muka tsarkar da su lokacin da azaba ta zo kuna neman aya idan aya ta zo ku imani da ita ba halakar da ku za a yi yadda aka halakar da waɗancan mutane amma su annabawan sun masarar na humul wa'ada da su da manzannin sai muka cika musu alkawali muka gaskata musu alkawali fa an jainahu sai muka tsantar da su wa man nasha da wannan muka ga dama annabi nuhu da shi da mutane ne annabi wanda suka gaskata shi annabi lutu da shi da mutane ne illan mar'atahu banda mata ta ce eh, ita ba don ba ta imani da su ba da shi da mutanen gidan shi dole suka yi imani da shi wa al musrifina wanda suka wuce iyaka suka yi banna suka shirka da Allah suka karyata ayoyin sai muka halakar da su don haka kiran aya ta zo ba wani abin kwarai bane wanda akafin ku da suka kira aya ta zo ba su iman da ita ba halaka su aka yi don haka in ta zo kuma in ba ku iman da ita ba halaka ku za za yi wannan shine dalilin da yasa ba kusan muku aya ba ne ya kamata mu tsaya tuna zuwa da wannan lokaci yayi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mai shafe cikin littafan mu gobe za mu tashi laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqiluna insha Allah abinda sauran tambayoyi akwai da muke ansawa Thank you. a yin amai baya kare azumi sai in mutum ya jawo amai annabi sun sai ce ya ce wani taƙa a faƙa a fa'arihin gaba duk wanda ya jawo amai ya yi amai yana ramkawa zaman ka a fala ka ba alaihi duk wanda ya yi amai kawai na galaba hulkai ko umar zara hulkai aka makala alaihi salatu wasalam wanda wanda amai ya rinjaye shi ya yi amai azumi ne bai kare ba ka bi wani waje ta zuciya ka ta tashi sai amai zazzaɓi ya kama ka sai amai wani abu ya ta san maka zuciya sai amai ka yi amai kawai shi ya zo ba kai ka jawo shi ba to akwai azumin amma in kai ka jawo shi babu azuminka, ka tambaya ta ta cewa tana iya aji azumi ɗaya eh, mai ciki ko mai shayarwa abin da ya fi yawan jaba shine su yi azumi yin suna iyawa kawai kina da ciki kawai kina shayarwa bai halatta kawai ki aji azumi kina iyawa azumi lafiya lau kike iya kamar kowa kike haka za ki yi azumi amma in ba ki iyawa in yana wahalar da ke ba za ki yaba ba wa su ba kowa azumi na wahalar da shi da ce wanda azumi ka wahalar a ta kuce yawa zai azumi ya zai azumi ta azumi na da shi don shi akwai mutane da yawa da ke ta ulsa gare su yau wannan ulsa ta sai azumi zo ka kare ta ba a amfani da ita ba dai bace wanda adda ulsa wanda dai yana zuwa asibiti ya ta ba shi magani yana sha amma kawai kai baka saba azumi ne. dole dole ka tika ulsa gare ka ka tika mutuwa za kai wannan wahala ita ce ake so kai ka samu lada ai za ka in kina iya azumi ko da kina wahala wahala wata ana yi ɗaukar ta wahala wata kowa ita ce yake yi kaga mutum kamar hudu ya ɗauka ga yini kaga mutum ya ga labaita. in irin ta ce dole za ki azumi amma in wadda baki iya za ta ja miki rashin lafiya ne za ta jawo ma cikin ki rashin lafiya ne za ta jawo ma goyon ki rashin lafiya ne zai rasa nono to wannan yana halatta ki aje in ki aje visa ki akwai sassawan malamai mai karfi amma wani abin da muke bada fatawa shine mazhabobin dukkanin malamai ma'abuta mazhabobi mazhab Abu Hanifa da ta Imam Malik da ta Shafi da ta Ahmad bin Hanbal da ra'ayin Ibn Taymiya da Ibn Qayyim da lajinar da'ima da fatawa da Bin Baz da Bin Uthaymeen da tun manyan manyan malamai da muka sani masu amfani da fiqh da sa nazari suna cewa mutum rankawa za ta yi domin me domin sun yi kiyasi ne da rashin lafiya cewa Allah yake faman kada minkum maridan aw ala safarin wannan rashin lafiya ne zaka rankawa zaki bayan azumi insha Allah wannan shine kawai mafi inganci wallahi ta'ala

ba kamar ka'aba ba ne ba zan da qur'ani da ka'aba ba shi qur'ani siffa ce ta Allah shi qur'ani ba ɗan adam ya yi shi ba shi qur'ani ba halitta ce ba siffa ce ta Allah kamata ya girmama shi a doka gashi. don shi Allah ce fi suhufin karama sai Allah ce marfu'atin duk abin da gare ka na littafai qur'ani ya ji da wasa ya tara littafai bukhari da muslim da ahalari da ishmawi ne ya akwai ƙur'ani shi aka da balle ya tare da wani fizis da chemistry da biology da waye shi wannan kasan ko Allah ya kare da suke kai kasan wanda an sama to Bale a ce baka Qur'ani gaba daya to mabudan mota ka Qur'ani ne saman su bai kamata a aje zuwa ka wasu malamai suna kafa hujja da wannan ayat da Allah ce ku aje cewa ba aje Qur'ani a kasa Qur'ani a sama ake aje shi kuma ka ji kana girmama Qur'ani wannan alama ce ta tana da imani don shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mutane lokacin da za a yi sunan hudaybiya ya zo da muminai sai ce mushrikan makka ga sunan tafi wallahi in sun zo duk abin da suka kira ni na girmama wani alama cikin alamomin Allah zan karba don Allah ya ce zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub Allah ya ce wannan kiran duk wanda ya girmama alamun da ke nuna Allah alamun da kirin Allah ya yana da sakawa idan masallacin nan kana jigina da girma yanzu kawai wani ya a cikin masallaci suka ji ta cikin masallaci kake inda a university ne yayi ba za ka yi haka ba inda a kasuwa ne yayi ba za ka yi haka ba kana jin girman masallaci to wani yana kana jin tsoron Allah kaga makka kawai makka gari ne new york gari ne sai ka ji kawai ka son makka ka son madina gari mazu allah ta sai gari yi son london ko new york wani yana kai mai jimani kake Kaji cewa wannan littafin addinin musulunci ne ga ya haɗu da littafin da ba na addinin musulunci ba kaji ka fi girmama littafin addinin musulunci wannan kawai alama ce ta kana da imani mutane suna girmama qur'ani gwargwadon imaninsu mutane suna girmama wani mutum ya taɓa iske ni na miji kawai na miki kawai suna dibiyar alƙibla kawai a madina ne ɗan pakistan ne sai zo yana da kan ka. madina fa zuwa maka kilomita ɗari biyar ya kai daga nan zuwa kano amma kawai da fina na miƙe na mike kawo kuma suna jibin ka'aba wai sai can suna jibin da ke wuce sallah sai sun ce min yana kai yana yana ce min fada sai akwai wani kusa ce ya baka hujja kawai inda aka ce ka asa kawo suna jibin ka'aba sai ce mun bukatar hujja wallahi girma maka ka'aba yake so yace zan taimaka mai wajen girma ka'aba sai da jaye kawo na kawai haka ake so yanzu kada in wani ya ce girmama ai babu inda Allah ya ce an ba mu su bi ba ai da ni ba Allah ya ce ai haka ba to sha bin ga ko ba Allah ya ce in bari ba tunda shi a yare ne a tunani ne in ni sa kawa har yanzu a duniya akwai wanda ba kai suka miki kawa ka ba kana kana mika musu kawa inda suke saboda walakanci ne kasantawa ne akwai irin zaman da ake haka sai mu ce kasance ya zaka wace guda guda tana dibe haka akwai mutane in kai musu ba su yadda fuskar ka a kawar ka tana jibin fuskar su mutum mutum da kafa ce daya bisa daya akwai mutum gefe ne sai tace tafin kafa ce tana fuskar ta sai saka girmamawa ake qur'ani a girmama shi kuma aza mabuɗe bisa qur'ani kuma aza hantar bisa qur'ani kuma aza kaya bisa qur'ani kuma aza wasu karatu ko littafai bisa qur'ani sai su hobe mukarrama marfu'atin mutahara subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi